are armed forces of Nigeria, not armed forces of a political party, not armed forces of anybody. We are armed forces of Nigeria and we remain apolitical. Marigayi tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya. kuma tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade kenan, wanda a jiya wasu 'yan bindiga suka bindige har lahira. Cikin wata sanarwa da ya aiko mana, kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ibi Kulle Dara Mola, ya ce an bindige tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya ne a kan hanyarsa daga Keffi zuwa Abuja. lokacin da yake dawowa daga gonarsa. Tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojan saman Najeriya, Air Vice Marshal Alkali Mamu na ɗaya daga cikin mukarraban marigayin. Air Chief Marshal Alex Bade mai gidana ne. Mun fara aiki da shi tun ina ƙaramin soja a Kaduna. Ba abin da za mu ce wannan babbar shi ne ana. Har yanzu I am still in a shock. Ban ga dalilin da za a zo a yi wannan ta'adi ba. ko ya rike babban hafsan rundunar sojan sama kafin daga bisani ya rike babban hafsan tsaron Najeriya gaba daya da ya rike a ƙarshen aikinsa na soja kamar zaka iya tuno irin rawan da ya taka misali Air Chief Marshal Bade ya yi Chief of Air Staff ya karba daga hannun Air Chief Marshal MD Umar duk ayyuka masu kyau da oga md umar yi oga ba da ya ci gaba da wannan ayyukan ya raya air force kuma ya yi tunin din mutane da yawa da aka zo aka kwazon shi shine lokacin mulkin president Ebele Agulla Jonathan ya bashi promotion ya da shi chief of defense staff a wannan lokacin ana cikin yakin Boko Haram da ba don kokarin da suka yi ba da ba a samu ma an yi election na 2015 ba kamar wannan yawan kashe-kashe da ke faruwa a Najeriya a halin yanzu wannan me yake nuna a sha'anin tsaron kasa? to abun da mu za mu kai ma gwamnati shine ta ci gaba da kokarin tsare jama'a don yanzu gaskiya in har Foster General na Nigerian Armed Forces za a iya sami shi akan hanya a kashe shi to fa abun al'ajabi ne a wannan ƙasa ta mu a yau. An haifi Air Chief Marshal Alex Bade a ƙauyen Vintim da ke ƙaramar hukumar Mubi ta Arewa a jihar Adamawa a shekarar 1957. Bayan kammala karatun firamare ne kuma ya wuce zuwa makarantar sakandare da ke Villanova da ke Numan a jihar Adamawan, kafin daga bisani ya wuce zuwa makarantar horas da hafsoshin soja ta NDA da ke Kaduna, inda ya kare a shekarar 1977. Sannu a hankali ya yi ta samun girma da mukamai, inda ya kai kololuwar mukamin rundunar sojan saman Najeriya a matsayin babban hafsan ta na goma sha takwas. Kafin daga bisani kuma ya kure mukami a gidan soja, inda aka naɗa shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya. Kafin daga bisani ya yi ritaya bayan ɗarewa mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gargaɗe mai Gargaɗe mai Ni tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra mugunta. Gargaɗe mai gina ra tilafa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Kai ko wanda ya mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina.